Sakarwa a jama'a hanyoyin shige da fice a tsakanin Najeriya da ƙasashe makwabta na daga cikin matakan da 'yan siyasar Nishar ke fatan ganin Bola Ahmed Tinubu ya baiwa fifiko domin ƙarfafa da daɗaɗɗiyar dangantakar al'ummar ƙasarsa da takwarorinsu na ƙasashen da ke kewaye da ita. Mashawarcin shugaban ƙasar Nijar na musamman a fannin sadarwa, Alhaji Dudu Muhammadu da aka fi da Dudu Rahama na ganin yin hakan a matsayin wani matakin nasarar wa'adin mulkin Tinubu na farko. wannan sabon shugaba fatan mu shine diplomasiyan mu kan kama tsakanin kasar Nijar da kasar Najeriya mutanen mu su shiga su fita Najeriya kamar yadda 'yan Najeriya za su fita shiga Nijar ya kasance Nijar kasa ce ta 'yan Najeriya Najeriya kasa ce ta 'yan Nijar Nijar mun samu karo rijiyoyin man fetur su kuma Najeriya sun gina sabbin matatai to wannan ya kasance mana za mu iya hulɗa tsakanin mu da wannan kasa ta inda za mu samu tattalin arzikin mu ya haɓaka talaka mu ji daɗin rayuwa a cikin ƙasashen mu. Jigo a jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa Muhammadu duka na da irin wannan ra'ayi a bisa la'akari da alaƙar kud da da ke tsakanin Nishar da Najeriya. Sai mu fatan alheri ga ƙasar Najeriya saboda hulɗar da akwai tsakanin Najeriya da Nijar. Duk ƙasashen da muke makwabci da su so babu kamar Najeriya saboda mun haɗa kilomita dubu da ɗari shida har da wani abu. sannan in ka ɗauki jihohi takwas na Nijar jiha biyar tana da iyaka da Najeriya. Abinda a fatanmu shi ne Najeriya a samu a yi mulki mai kyau. Dagewa kan maganar inganta rayuwar 'yan Najeriya wani abu ne da ya kamata sabon shugaban ya saka a kan gaban jerin ayyukan da yake da niyyar aiwatarwa domin samun walwalar jama'a a Najeriya abu ne da tasirin sa ka iya bayyana a ƙasashe makwabta. Allah sa zai ƙara Najeriya a cikin tattalin arzikinta a cikin kwanciyar hankalinta. Najeriya ta samu ƙaruwa don ita ce uwa ta samu zama cewa kowane talakan Najeriya zai samu rayuwa kuma muna fatan ya kasance shugaba ne wanda zai shimfada adalci da gaskiya a irin salansa na mulki. Shugaba Muhammadu Buhari wanda a take ya koma garinsa na asali jim kaɗan bayan damƙa ragamar mulki wa magajinsa ya cancanci yabo a cewar 'yan hamayya saboda yin hakan hujja ce da ke ƙara jaddadawa duniya cewa cikakken ɗan demokuraɗiyya ne. Da shi duk wanda ya gani to shi tsohon shugaba Buhari ya yi hand oba kuma ya yi koma garinsu da zama kenan wannan shugaba. zai samu damar shi mulki yadda ake so da yadda ya kamata abu ne wanda shike ya kamata ya zama darasi duk ƙasashe na duniya in ka lura duk wanda ya kai iyaka ta ya sabka zai jayewa shi ba mai sabon shugaba dama shi iko ne yadda ya kamata. A shekarar 2015 shugaba Muhammadu Buhari bayan ya karbi madahun ikon Najeriya ya fara ziyararsa ta farko a ƙetare da jamhuriyar Nijar. Haka shi ma shugaba Muhammad Bazum a shekarar 2021 da Najeriya ya fara ran gadinsa na ƙasar waje. Abin da ya sa a yanzu haka wasu bayanai ke cewa Bola Ahmed Tinubu na da niyyar maimaita wannan al'ada ta shugabannin ƙasashen biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.